zo haziki malam muhammad kabiru haruna gombe domin ya zo ya ci gaba da ainihin wato wa'azi kuma insha Allah zai ci gaba da wannan wa'azi tare da Allah ramma malam nasiru gondo a ci gaba da gwangwajewa Allah ya samu dace bismillah يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبدت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسعة العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واثبة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا هماة الإسلام يهراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da nanatawa tare da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan anguwa ta gama ba zan manta ba kwanaki an yi walima a gama 'yan tsire yau kuma gamu a gama gama 'yan balangu <laughs> a kuma cikin wannan kasaitaccen birni na kano zalla babbar hausa yaro ta ka sannu ko da mai ka zo an fika magana da malam gire fada da gaskiya ce idan ka zo da sunna Kano akwai ƙwararru ahalin sunna da za su koya maka sunna idan kuma ka zo da bid'a da shirka akwai gingima gingiman mushrikai su ma suna ba da komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci manyan maluma ƙwararru a fagen da awa sun gabatar mana da wa'azi a wannan dare Allah ya saka musu da alkhairi lokacin da na iso na samu malam Abdul Basir Isa unguwar mai kawo yana wa'azi bayan shi kuma shehu malami ibn usman ya karba ya dora bayan nan mai gida shek Abubakar Giro Argungu kuma ya zo ya ainihin haska da toci lamai cin batir takwas to daga nan aka ce in zo in ce wani abu amma na fahimci an gama su kuwa saura zamiya a baya na duk inda na duba gingima gingima malamai ne na sunna ga sunan su shek Aliyu Aliyu su shek Sani Ashir so shi mai gida gaba daya fadilatu doktor abdullahi saleh al-pakistani al-kanawi al-maki al-daurawi al Allah ya saka musu da alkhairi wa'azin yau ban san yaushe za a tashi ba wataƙila hatta madala al Allah ka gafarta mana ba dogon wa'azi zan yi ba zan yi ta'aliki ne kawai da wasu ayoyi akan wa'azuzukan da maluman nan suka gabatar mana Allah ta'ala ya sa mu dace tambaya ta farko menene dalilin da ya sa muka ce muna so musulmi ya zama shugaban kasa a Najeriya ya ku bayin Allah ku saurara ba mun yi wannan bane saboda son zuciya ba mun yi wannan bane saboda son kai mun yi wannan ne saboda shi musulmi addininsa ya wajabta masa yin adalci musulmi zai iya yin adalci kan musulmi zai yin adalci kan wanda ba musulmi ba abdullahi ibn rawaha lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike shi ya je kirda su na dabinan mutanen kaibar waɗanda yahudawa ne yana isowa sai suka shirya cin hanci suka ba shi domin ya musu sassauci sai ya ce ya ku yahudawa ku saurara na fito daga wajen wanda duk halitta Allah ba wanda nake kauna kamar sa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ku kuma yahudawa a duk halitta Allah babu waɗanda na tsana bana kauna kamar ku ya ce amma wallahi son da nake wa annabin da ƙin da nake muku ba zai sa ni zalunci akan ku ba bai hana ni na muku adalci a matsayina na musulmi buɗar bakin yahudawa suka ce biha qamati samawati wal da wannan ne sammai da ƙasa suka tsaya adalci wannan ita ce ka'ida ta musulmi musulmi bai iya cutan kafiri bai iya cutan kowa bai iya zaluntar kowa zai iya yin adalci wannan ne dalilin da yasa muka ce musulmi muke bukata ya jagoranci wannan ƙasa wannan ne dalilin da ya sa za ga duk jihar da musulmai suke da yawa kiristoci suna 'yan kaɗan kiristocin za su yi harkar su ta kasuwa su kwanta su yi bacci ba tare da an samu matsala ba haka ne ko ba haka ba ne yanzu musulmai suna fada wa kiristoci a jihar kano ana fada wa kiristoci a jihar bauchi ana fada wa kiristoci a jihar sokoto kun taba jin an fada wa kiristoci a jihar kebbi ba kiristoci ne kun taba jin an fada wa kiristoci a jihar zamfara kun taba jin an auka wa kiristoci a jihar katsina me yasa ba za a auka musu ba dan wuri ne da musulmai ke da majority su ko musulmai addinin su ya tilasta musu adalci sai ka ji an kashe musulmi a jihar kiristoci amma a jihar musulmai kirista na zaune lafiya amma ku kalli jihar plateau da yake jiha ce ta arna arne wanda kwakwalwarsa bata san adalci ba zai iya zalunta wanda ya fi karfi banda Allah babu wanda ya san yawan yan adam da aka malalar da jinin su a cikin garin Jos haka ne ko ba haka bane yanzu maganar da nake da ku akwai mata musulmai sama da dubu uku da suke wato ainihin wasu sun yi takaba sun kare wasu suna cikin zaman takaba ba a san wani za su aure su ba akwai yara sama da dubu biyar da suna nan a matsayin marayu a cikin filato ƴaƴan musulmai an kashe iyayensu akwai makarantun da an kona su har yanzu ba a sake gina su ba akwai masallatan da an kona su har yanzu ba a sake gina su ba ba don komai ba saboda wuri da inda arne yake jagoranci shi kuma arne a sa adalci ba ta cikin ajandarsa wannan na dalilin da yasa muka ce a samo musulmi da addinin sai tilasta masa yin adalci alarama a cikin suratul nisa'i bari mu dauka daga wata aya sai mu dan gangara mu ga abin da yake faruwa Allah madaukin sarki yace ya ayyuhal ladzina amanu كونوا قوامين shuhada شهداء لله الذين آمنوا كونوا قوامين shuhada شهداء لله ولو على anfusikum ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا الله أكبر الله أكبر Allah ya ce ya ayyu hallazi na amanu ya ku da suka yi imani kunu qawwamina na qisti ku zama tsayayyu da adalci shuhada alillahi kuna masu ba da shaida in za ku ba da shaida zama kun ba da ita don Allah ka'ida ce Allah ya sa wa mai imani idan zai yi jagoranci ko zai yi shugabanci ko zai ba da shaida ko zai yi alƙalanci ka'ida ce ta musulunci dole zama mai me dole zama mai adalci wannan ne dalilin da ya sa za ka ga musulmi idan ya zama shugaban ƙasa ku je ku kalli lagos yadda aka gina ta suwa suka gina ta a ƙarƙashin shugabancin arna aka gina ta ko a ƙarƙashin shugabancin musulmai wannan manya-manyan bridge da aka yi a cikin teku a ce sai an yi gada cikin teku a yi nitso ƙarƙashin teku a zuba kwankere da rodi ya taso daga ƙarƙashin teku saboda arna su samu daman wucewa da sauran musulmai da ke wurin suwa suka yi wannan aiki arna ne suka yi shi ko musulmai suka yi shi musulmai ne suka yi shi a ƙarƙashin mulkin suwaye aka yi refinery wacce take Port duk wani abu da ke da alaka da gina tattalin arzikin Najeriya a ƙarƙashin shugabancin suwa aka yi shi a ƙarƙashin shugabancin musulmai aka yi shi saboda adalci haka ne ko ba haka bane musulmi ya kai adalci kudu ya kawo adalci arewa ya kai ci gaba kudu ya kawo ci gaba arewa ina so ku faɗa mun mai kalmasasshiyar hula shekara takwas da yayi yana ainihin shugaban kasa a Najeriya ku kanawa ina so ku faɗa min development ko ci gaba kwara ɗaya tallin tal da arne ya kawo a Kano akwai shi duk dan development din da ka gani a Kano arne ne ya kawo shi ko musulmi sai wanda musulmi ne ya kawo shi haka ne ko ba haka bane asibitin koyarwa ta Aminu Kano arne ya kawo ta ko musulmi law school arne ya kawo ta ko musulmi police academy arne ya kawo ta ko musulmi cibiyar soja ta nan arne ya kawo ta ko musulmi bayero new site arne ya kawo ta ko musulmi kasuwar fani sau arne kawo ta ko musulmi express daga abuja zuwa kano arne yi ta ko musulmi to ina so ku nuna man aiki kwara ɗaya tallin wanda arne a shekara takwas ya kawo muku a kano to amma ku saurara wa ya kashe airport ta kano sai da aka ka je airport ta kano sai ka ɗauka ka je tashar ƙauye haka za ka same ta ka tashi ka je airport ta lagos arne da ya samu shugaban ƙasa ya mai da airport ta kano ya mai da airport ta lagos saboda tsabar kabilanci airport din Abuja ma bai yadda ya gyara ta ba yadda ya same ta haka ya bata amma airport saboda Abuja ma bai yadda da ita ba saboda arewacin Najeriya take nan ne birnin tarayya amma bai yadda ta su bace amma sai ya gyara ta ina ta can kasar su kaje airport ta Lagos sai ka dauka ba Najeriya kake ba zo airport ta Kano kaga ya zaka same ta wane ne ya kawo kwastan ya kewaye Kano duk dan kasuwan da ya zo Kano sayan kaya yana fita gari kwastan su kwace ko su masa fashi arne ne wannan ko musulmi wannan arne ne wannan ba a gushe ba idan dan kasuwa sai kaya daga Kano daga Kano zuwa Wudin sai ya samu gate na kwartan guda bakwai kamin ya kai Wudin kuma duk inda ya je yanka masa kuɗi za a yi akwai wanda ya zo aka tare shi aka ce kawo dubu daya ya ce haba kai da loading ma nawa duka na samu sai ya ce to dubu biyu ya ce ranka da saboda na mai abuwa ya ce dubu uku ya ce da Allah na haɗa ka fa ya ce dubu hudu don na haɗa ka da Allah ya ce dubu biyar zai ƙara magana aka rufe bakinsa kuma haka wannan kwasan ɗin kafir ya tsaya da aka biya wayannan kuɗi da haka sai da Kano ta mutu ba mai iya zuwa sayan kaya Kano saboda in ya saya za a kwace waye wa Kano wannan gwila waye sa aka yi tsarin da aka hana Kano wutan lantarki yadda masana'antun Kano sai da kamfani kamfani wajen kamfani ɗari uku ya durkushe a Kano musulmi ne wannan tsarin ko arna ya shi arnan da ya wannan shi ya tsaya tsayin daka aka yi kamfanonin wutan lantarki wajen guda hudu zuwa biyar a kudancin Najeriya amma Kano sai da ya tsaya tsayin daka ya ga cewa an durkusar da ita gaba daya ku kalli wani abin da zai baku mamaki lokacin da ya raduwa yake da rai ya yi maganan jawo bututu na gas domin a inganta wutar lantarkin kano saboda kamfanoni su farfado mai yan malfa yana hawa ya taka wa aikin birki ko bai taka mashi ba maganan jawo ruwa da aka yi magana akan shi na ribadaita wanda ya raduwa ya tana da kudin da ya kamata a yi mai yan malfa yana hawa an dakatar da aikin ko ba dakatar da aikin ba kasuwar fanisau wacce a bace ya fara ta mai kalmasasshiyar hula yana hawa ya sa aka dakatar da aikin sai da aka yi shekara takwas aikin yana a ji a ƙasa ba motsa shi ba yar aduwa yana hawa a matsayinsa na musulmi ya ce wannan kasuwa a farfaɗo da ita alhali mai kalmasasshiyar hula ya ɗauko fayil ɗin ya sa a yi copyright na irin wannan kasuwar a Legas saboda ya ƙarfafa 'yan uwansa ta fuskar tattalin arziki sai da ya sa aka yi ta wannan ɗin kuma ya hana a ci gaba da aikin yar ado yana hawa yace sai an raya aikin aka tana da kudin da za yi mai yan malfa yana hawa an dakatar da aikin ko ba dakatar da aikin ba wato shi arne bayyewa musulmi adalci yan siyasa ku saurara ku ji ba mu ce ba ma san arne don sa arne ne kawai ba Allah da yake mana bai da gaskiya bai da adalci bai san amana ba bai da mutunci bai da gaskiya bai shi ne muka gani practically a ƙasa bisa wannan ne muka zartar da hukunci da muka zartar a kansa ba wai mun zartar bane saboda son zuciya amma shi musulmi Allah madaukin sarki ya dora masa ayi me ya dora masa ai adalci ya dora masa a tsaya kan gaskiya ku saurara ku ji za ku ga musulmi wani lokaci hatta kan ƴan uwansa musulmin sai ya dirka a kokarin sa wajen ya lalubo adalci ya nuna mu duniya yayi adalci Allah ta'ala ya sa mu dace Allah madaukin sarki ya ce ya ku waɗanda suka imani ku zama tsayayyu da adalci in za ku ba da shaida ku ba da shaida dan Allah inji Allah madaukin sarki ne shuhada lillahi Allah yace walau ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabi idan za ku ba da shaida ku ba da shaida ta gaskiya ko bala'in da zai sauko bayan shaida ta tabbata zai sauko a kanku ko akan iyayenku ko akan yan uwanku in dai shaida ce ta gaskiya ku bayar ko da ku za ku cutu ko yan uwanku ko iyayenku za su cutu inji Allah madaukin sarki Allah ya ce kai ku saurara ku ji kada ku yadda kiyayya ku da mutane ta sa ku ki musu adalci shi musulmi ko bai san ka Allah ya tilasta masa ya maka adalci wannan ne dalilin da yasa da wani yazo ya samu Al-Hasan ibn Ali yace ina da ya ina so in aure da ita wazan ba sai Al-Hasan ibn Ali yace zawwija min man yattaqilla je ka samu mai tsoron Allah ka bashi saboda me sai yace dalilin da yasa na faɗa maka haka shi mai tsoron Allah idan ka bashi yar ka ya aura in ahabbaha akramaha idan yana son ta zai girmama ta ya mutunta ta wa in kariha lam yazlimha in wani dalili ya sa ya ji ya tsane ta bai kaunata to tsoron Allah zai zama mai gadi akan shi ba zai iya cutar ta ba ba zai iya zalunta ta ba wannan shine kaida wa wannan shine kaida ta musulmi kiyayyarsa da kai in dai musulmi musulmi ne na kwarai ba zai iya sa ya cuce ka ko ya zalunce ka ba Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce wa in talu idan kuka kuskura kuka ainihin karkatar da harshen ku kuka ki ku bada da shaida ta gaskiya aw turibu ko kuka kau da kai aka kira ku ku zo ku bada shaidar kuka ki zuwa ku bada shaidar saboda kun san shaidar za ta haifar muku da matsala kuka ɓoye shaida ta gaskiya Allah ya ce fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira lalle Allah madaukin sarki ya kasance masani ne dangane da abin da kuke aikatawa Allah mun gode maka da ka bamu wannan addini mai tsafta wannan ne dalilin da yasa duk kasashen da ka je ka Middle East akwai Yahudawa miliyoyi suna zaune a wurin lafiyar su kalau ba su da kowace irin matsala suna zaune lafiya saboda wurin wuri ne inda musulmi suke ba za a iya cuta ko a zalunci wanda ba musulmi ba a wannan wurin Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba larama يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر نعم واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا har yanzu yana daga adalci musulmi akan wanda ba musulmi ba shi musulmi bayan ya yarda da littafinsa alqur'ani kuma ya yarda da littafin da aka saukar wa annabawa gabanin sa haka ne ko ba haka bane wannan ne yasa musulmi bai muzanta addinin wani musulmi bai cin mutuncin addinin wani da labarin tambaye ku a Najeriya an taba samun musulmai da cin mutunci annabi Isa an taba samu amma arna sun ci mutunci annabi Muhammadu ko ba su ci ba me yasa musulmi bai fi mutuncin annabi isa saboda addininsa ya tilasta masa yadda da annabi addinin addininsa ya tilasta masa ya yadda da littafin da aka saukarwa annabi wajen aiki ne aka ce zai yi aiki da littafin da aka saukarwa annabinsa amma shi arne annabin nasan ma bai san kimar sa ba na sauran annabawa in ya zama shugaba zai iya zuwa da tsarin da za a ci mutuncin sauran addinai da suke cikin ƙasa wanda wannan shine babban matsalar da ake fama da ita wannan ne dalilin da yasa yanzu ka dauki mai kalmasar shehu hula shekara takwas yana shugaban kasa a Najeriya sai gashi dan shi ya kai shi kotu akan yana zina da matar shi dan mai ba ku taba karanta labarin a jarida ba an kai shi kotu ko ba kai shi kotu ba waye kai shi dan sa yana ne yana zina da matar dan shi tsoho dan shekara 70 da wani abu a duniya yana murkushe matar dan shi dan da kansa ya ce wallahi abin da ya gaji haka kullum mai kalmasar shiyar hula sai ya kewayo ya kalmashe sissa billahi na zibar yadda ba duk bala'in da za a yi sai karshe ya kama hanya ya tafi kotu yanzu da labarin barin tambaye ku a mutunci na dan adam tsoho dan shekara saba'in wanda zai murkushe dan shi ya kamata ya zama shugaban al'umma ba ku ji a kasashen turai shugaban ƙasa za a ganshi kawai tare da yarinya ne ko a bin rekod cewa wata ya taɓa yin zama na soyayya banza da ita a ce a sauke shi da kan kujerar mulki amma mu namu wai abun bakin ciki ita kuma da aka zo aka tambaye ta wai da gaske ne mai kalmatar shehu na yana murkushe ki sai ta ce an so wa wai sai me aka ce ba gane sai me ba ta ce to ita ta ma ya taba zina da ita balle mai kalmatar shehu kazamai ne ko ba kazamai bane yanzu irin wannan kazami shi za a dauko a dora mutane ba cin amana ba ta dauka kazami shi ne mutum da yake kai ku sa ku ji Allah ne ya ko da imani aminu billahi ku imani da Allah wala bi hikmani da Allah sallallahu wal kitab alladhi nazala da littafin da Allah ya saukar da shi cikin tsawon lokaci ga manzansa shine alqur'ani mai girma wal kitab alladhi anzala min qabl da littafin Allah ya saukar dungurungun da Allah ya kaga alqur'ani mai girma Allah ya ce duk wanda ya kafirce Allah ya kafirce Allah ya Allah ya Allah ya ce ya sanci ku ce Allahu akbar malagi ruwa bayan zarm sai ke fitowa ga labarai da jika magana ko da take akwai sakar ya yi surutan banza a ciki ba da daɗewa ba wani ya yi a gidan rediyo abin da ma rediyo cewa wai shi arzikin da sa wanda ya ya yi musulmi yadda ba jam'iyyar sa ba da yake jihar shi ni kada na ji wannan magana ko kuma kun ji wai shi siyasa sai yake so nuna ba ma wai daidai suke ba ne da ke ilimin da ba jam'iyya ba ya fi musulmi ɗan jam'iyyar da yake cikin su kai da magana wai kuma wai har yanzu wai yana zaune yana jira har sai wani ya zo ya ce masa kai arne ne akwai rani hankali ko ba rani hankali a ciki ka ce wai arne a wajenka ya fi musulmi saboda alaƙa ku kawai ta siyasa saboda ku kawai jam'iyyar da zan gaba kan aya wani inda Allah ya siyasa inda biya ya alfi da hali wal pdp na wal pdp ya babu babu aya kai ku ce Allahu akbar to kawo mana wal cpcuna wal c wal afgiyuna wal af babu to amma mumine maza da mumine mata fa akwai aya ko babu والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض full stop full stop full stop full stop Allah ya ce wal mu'minuna da mu'minai maza wal mu'minatu da mu'minai mata sai Allah ya ce me babuhum awliya'u ba'd sashin su masoya sashi ne da jam'iyya Allah yake ƙulla alaka tsakanin al'umma ko da imani jam'iyya ce alakar ka da dan uwa ko kuma imani kalmar shahadar da Allah ya lakanta tsakanin ku ita ce alaka to shi yana faɗin cewa arne dan jam'iyyar sa yafi musulmi wanda ba dan jam'iyyar shi ba kuma wai kuma har ya fito yana surutu wai dan me wasu suka ce masa arne to ku saurara ba mu muka kafirta shi ba malam giro ne ya kafirta shi dazu oh malam giro ma ba shi bane wa ya kafirta shi Allah madaukin sarki a ku bari mu ƙara matsawa gaba me Allah madaukin sarki ya ce a gaba larama innal ladhina amanu a full stop full stop full stop kai ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar ai malam giro ka manta ne ka manta ne malam giro wato ai bai zaka ba ko ka fara a kusan da aka tafi da zai wannan ko ka tauta karshe sai nuna to amma ba musulunci abin da inna lazina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra muje gaba muje zdadu kufran lam yakun illahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila sai ku ce Allahu akbar Allah ya ce innal ladina amanu lalle wadanda suka imani summa kafaru sannan suka kafirce summa amanu suka sake da suka ce sun musulunta summa kafaru suka sake komawa ruwa matsiyata suka kara kafircewa sun zadu kufra sannan suka zo suka sake kara kafirci suka zama oga kwata-kwata a cikin arnanci Allah ya ce lam yakunillahu liyaghfira lahum Allah ba zai gafarta musu ba wala li yahdiyahum sabila ba zai shirye da su tabarki ba malamai suka ce ba wai ana nufin Allah ba zai yafe musu bane ko da sun tuba in suka tuba Allah zai yafe musu malamai suka ce abinda ayar take nunawa wato da wuya su iya tuba duk wanda ya saba da kafirci ya sha iskanci ya koshi ya sha fitsara ta cika cikinsa ya sha shegantaka ya kwankwada ya kwankwadi munafurci ya zama to wannan yana da wahalar sha'ani duk yadda kake tsammanin zai gyara bai iya gyarawa sai ya tabbatar maka da ƙwarya kwaryan arziki ba ya kariya daga ba to ya kudaka mun kusa siyasa ai siyasa ce ai magana ci gaban kasa ake saboda ci gaban kasa ta zama mai yan masu ga ai ba mata an ne na da dole zai kawo development a kasa da Allah muna so ku faɗa mana wani development ne da kuma shehu na shekara takwas ne the was gam experience Nigeria is the government of my mai shehu shehula the worst administration ever experienced in Nigeria is the administration of mai kalmar hula don me na faɗi wannan magana let me prove myself beyond any reasonable doubt bari na faɗi dalilai na cewa tun da aka kafa Najeriya ba a taɓa lalatacciyar gwamnati irin gwamnatin mai kalmasasshiyar hula gwamnatin arne ta mana shekara takwas ba a taɓa irin ta ba ba a taɓa lalatacciyar gwamnati a siyasance irin ta ba don me yasa na faɗi wannan magana a tarihin Najeriya ba a taɓa samun kes na kashe-kashe da zubar da jini a Najeriya ba kamar tarihin gwamnati mai kalmasasshiyar hula ko an taɓa samu wutar lantarkin Najeriya ba ta taɓa lalacewa ba kamar zamanin gwamnatin mai kalmatar hula a wannan gwamnatin sai da aka kai matsayin da aka yi tufaki duk duniya ba kasar da ake yawan cinikin janareto kamar Najeriya bayan ya zo ya mutane ƙaryar banza ƙaryar wofi cewa zai magance matsalar wutar lantarki wai sai da ya gama shekara takwas wai zai sauka wai sannan sai ya zo yana surutun banza da wofi cewa we invested many money in the light sector but unfortunately I think there must be a sabotage wai sai da ya gama shekara takwas wai sannan ya gano wai akwai sabotage wai akwai yan kafar angulu da suke kokarin su yi abin makarkashiya shekara takwas wai bai gane ba sai da yazo zai so in ba kai shugaban sakarkaru na kasa ba shekara takwas kana zuba kudi wai baka sanya ake ba wai sai sanda zaka sauka ne ka gano akwai matsala a wurin da Allah bari tambaye ku tunda aka kafa Najeriya hukumar yan sanda ta Najeriya yan sandan Najeriya ba su taba shiga yajin mulki ba sai a mulki mai kalmasashiyar hula ba a taba ba a Najeriya Is this not a failure of your government, Mr. Mekal Masashiyar Hula? Ba ku an sama, is this not failure of his government? Tun da aka kafa Najeriya, Nigerian Bar Association, ƙungiyar lauyoyi ta Najeriya, ba ta taɓa yajin aiki saboda lalacewar gwamnati ba sai a zamanin mai kalmasasshiyar hula. Musamman lokacin da, musamman lokacin da suka wulaƙanta umarnin kotu, kotu ta zartar da hukunci cewa mai kalmasasshiyar hula bai da hurumi na rike grand na local government na jihar lagos aka je supreme court of the federation kotun daga ke sai allah isa ta kasa ta zartar da hukunci ya fatali da hukuncin kotu lauyoyin najeriya kungiyar lauyoyin najeriya ta shiga yajin aiki a najeriya a tarihin kungiyar lauyoyin ba ta taba ba sai a wannan lokaci wannan iya mulki ne ko lalacewa ne justice wait a lokacin yana chief judge bayan ya yi rizanin an yi fira da shi ana tambayarsa a tarihin shugabanci ka me abin da ya same ka na bakin ciki da ba za ka yi mantawa da shi ba Ya ce bakin cikin da ba zai taɓa mantawa da shi ba shine da bai tura an kamo mai kalmasasshiyar hula ya kakawa matsiyaci a gidan kurkuku bai na shugaban kasa a lokacin da ya fatali da umarnin kotu sai aka ce masa to me yasa baka yi haka ba a lokacin har gashi yanzu ka sauka yace ban da confidence akan yan sandan Najeriya ina iya cewa su je su kamo shi su gagara kamo shi ya zama an wulakanta kotu sau biyu shi yasa naga ya kamata in yi hakuri ya zama kotu ta sha wulakanci sau daya wannan ci gaba ne ko ci bari ba ku an samu ba a zamanin mai kalmasar shehula ne aka kashe ministan shari'a na najeriya kuma aka ce ba san wanda ya kashe shi ba ƙarya nake an da wanda kashi ministan shari'a kan ministan shari'a shi kenan kama ɗinka akwai ba lawa kai ku sai ku a zamanin da kalmasar shehula ta tafi gwamna ba ta ba ta ba najeriya sai a gwamnati mai kalmasar ƙarya nake ba ban samu ba ba ta a nan ba a turbi a tashi ko ba ta tashi ba wasu ka ta tashi aka kulle shi a ɗaki suka kulle shi a toilet ana ba ki da wulo da kara da gwamna a shugura ba ma ta ta gwamna ba in Najeriya haka sai hukunci aka tafi wa gwamna kuma hukunci a gwamna wanda ya tafi hukuncin da aka zama mata an kore shi daga fashi ba ku kuma ka bai mutaya yana ba a da ba gwamna wanda ya gudu da a gwamna da akuya wa ya fi girma da rika Najeriya an sa ka da barau da shida an kwada shida an sa gwamna an kira an kore shi da gwamna da a zamanin gwamnati mai kalmar sai shi ne fitar da jami'i a siyasar ba kuma da suka yi a siyasar banda abu kunya da suka ta Najeriya me suka yi a cire banda abu kunya kunya da suka a Najeriya saboda abu suka cire banda sakarci da shirme wanda suka cire kasar kenan idan ka ji musulmi to to wai da abin da musulmi musulma ma me ne amfanin su to musulma suka rika mulki me suka yi to suka ka da suka yi margari harkar abin da Allah fada duwa ya kawo garo ko da yanzu ka sani ba da kai saurara mun ji jami'ar bayan musulmi ya gina ta waye gina ta bayan ba da ke bai ne ko musulmi waye gina university an ne ko musulmi waye gina university an ne ko musulmi wa yanzu kana magana kan musulmi sai ba kada nazari ka bar magana da Allah yace kana tabbata ina shugabanci na Arewa na da fada mana zarin tufun wani an mai gida Arewa sai da sai ke goma kenan magana da kuke fada a siyasance ma wai ba ta batun Arewa ba muna zarmata akan harkar siyasa har addini ku saurara ku wallahi biyar da kake kai ina fara kujerar gwamna za ka yi to duk sai kace da kake kujerar gwamna mun ga yan sakandare suke ai ba gaba ne sakandare sun rike gwamna ko su rike ba sun yi kokari kuma a tibin an samu cigaba da ko ba samu ba kujerar sakandare da ke ta koya performing well saboda kawai ka hajjara wani ka koma ma addini da wai shaka kuma wai mutum da kai ba ya ilmi ne wai kai ne civilized wai kai ne elite elite wai ne kai da ne qualification ɗinka kai saurara ne tabbata ka duwa sanar malam da suke nuna babu akwai masu digiri akwai masu digiri da digirgir akwai masu digirgir da digirgir da malam ku saurara kuna magana mun shigo da addini a cikin hadisa wallahi ba da shi ba ba mu muka shigo da haka addini ba abokan gaba na Najeriya sun shigo da addini a cikin siyasa shi da addini a cikin siyasa bari a cikin wannan satin wannan sun da muke ci ɗaya cikin yan takarar siyasa na arewa ya dauko pasto da gudu mataimaki haka da kowa haka ne kowa haka ba musulmi daga arewa ɗan takarar shugaban ƙasa ya dauko wa pasto pasto daga ina daga kudu to don me wani ɗan takarar shugaban kasa arne daga kudu bai dauko limamin masallacin juma'a mataimaki shi ba daga arewa saboda me kun ce musulmi mun muka shigo da addini cikin siyasa ga musulmi ya ɗauko fasto fasto bakare haka da ko ba haka bane to dan me ba mu ji wani arna ya zo nan arewacin Najeriya ya ɗauko limamin juma'a ba ko babu da limaman juma'a masu digirori ne don ta fake sa limamin juma'a mai kuma limamin juma'a bane eh ba ku an samu ba he is a PhD holder Dr. Bashir limami ne ko ba limami bane PhD holder Dr. Sani limami ne ko ba limami bane phd holder dr ibrahim jallo jalingo dokta ne ko ba dokta ba ne to don me ga doktoci a limamai ba mu taba jin wani arne daga kudu ya zo ya dauki liman a arewa ba amma ga musulmi daga arewa ya dauko pastor daga kudu amma kuma duk da haka mu muka raba najeriya duk da haka mu muka nuna bambancin addini da labarin tambaye ku saboda an dauko pastor guda daya an buga a jarida wai sai ga arna wajen dubu biyar sun yi dikamfin zuwa jam'iyya saboda an ɗauki fasto kenan wannan saboda addini suka koma watan jam'iyya ko saboda siyasa da ba sa siyasar yanzu an ɗauki faston cocin su mataimakin shugaban ƙasa an nuna a kafafen watsa labarai jaridu sun buga sai ga arna wajen dubu biyar sun ce sun yi dikamfin sun biyo faston su wannan ya nuna addini aka sa a ciki ko kuma siyasa aka sa a ciki to don me aka ce mu ake tuhuma mu da muka ce a yi musulmi sai aka ce mu ake tuhuma mu raba kan najeriya kuma sannan 'yan siyasan mu saboda kawai tunanin neman duniya saboda tunanin neman matsayi saboda tsoron kada efcc ta kama ɗana saboda tsoron an hango an leko wani akawun ana jin tsoron a turo efcc ko saboda neman girma ko wata shegantaka za ku fito wai abin da za ku yi ku burge mai gidanku a siyasa shine ku zagi musulmai da malaman musulunci ana ramma karanta musu aya ta gaba بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الله يتي كسولا الله يتي بشر المنافقين يا من زن الله صلى الله عليه وسلم كي ومنافقي البشر bi anna lahum azaban alima lalle a gare su akwai azaba mai radadi suwa an faɗi sunansu an ce ne an ce wancan Allah da ya ce bashirin munafiqina to ba ni zan fasara ba ba dokta zai fasara ba malam giro ba kai za ka fasara ba ku bari Allah ya fasara mana ya Allah su wane ne wa'annan da kace mina hikanka ne minahikai ne su wane ne ya Allah Allah ga ya mana الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين What is the reason behind it? أيبتغون عندهم العزة ميكتا ميكتا ميكتا أيبتغون عندهم العزة ميسكا دما ميسكا دما أيبتغون عندهم العزة كلا ميتا أيبتغون أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا Allah ya ce to munafikan sune allazina yattakhizuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ga mai imani ga arne sai su zaɓi arne in ji Allah shi ke nan fasarar ga mai imani ga wa ga arne sai su zaɓi wa sai su zaɓi arne su barwa allazi ne ya take zunar kafiri na auliya amin dunin mu'mini kama an tambaya an ce ya Allah wani rashin hankali zai kai mai imani ga musulmi ya ba musulmi ya zaɓi arne sai Allah ya ce bari ku ji sirrin a yabi ta guna inda humul izza suna neman wani girma ne a wajen wa'annan arnan wani matsayi suke nema kenan menene abin da ya jawo musu har suka zaɓi musulmi arne suka ba musulmi shine neman me neman wani matsayi shine a yabi ta guna inda humul izza sai Allah ya ce Allah sarki ba ku canki mai cin ba ba ku canka ba kun canki shiririta fa innal izzata lillahi jami'a girma da buwaya na Allah ne gaba daya wallahi Allah ya faɗa mana cewa arne bai da amana haka ne mun ga arne a Najeriya ɗazu malam giro yake faɗin cewa ya ci mutunci ya ci amanan mataimake shi haka ne ko ba haka bare da kamin ya ci amanan mataimakin na taba karantawa inda shi mataimakin yake cewa shi handbag ne na mai gidan shi an san handbag yan jakan nan da mata ke ratewa za su je anguwa duk inda suke tana rate ko ba ta rate ya ce to shi haka yake da mai kalmasar hula karshe mai kalmashiyar hula cire da ta yi jaka ya ji da ita ya ci mana shi ko bai ci mana shi ba da yana gidan kurkuku an zartar masa da hukunci suwa suka fiddo da shi daga kurkuku suka masa wanka suka dora shi akan kujera suwa ne ne ya ci mana su ko bai ci mana su alƙalin da ya rantsar da shi ya ci mana da alƙalin ko bai ci mana sa ba shugaban da ya ja jam'iyyar har ta hau kan gado ya ci zaɓe ya ci mana shugaban jam'iyyar ko bai ci mana shi ba sanar president da ke kan kujera a lokacin ya ci amanar sanar president ko bai ci amana shi ba shugaban 'yan sanda bologun wanda ya ba da umarni da bullet ana harbin musulmai saboda sai mai karmasashiyar hula ya hau kan mulki da ya hau kan mulkin da yake shi din tafa bologun asalin sunan mustapha ne ya bashi ko ya dawo kan shi sai gashi an kamo shi an kai shi gidan kurkuku da gangan aka taka shi da mota a gaban kotu aka karya shi aka sa mace ta zartar masa da hukunci duk dukiyar da mallaka sai da aka kwace akwai gida mai bungalo gida mai bungalo guda 108 sai da aka kwace shesa na kamfanoni accounts sa duk abin da ya mallaka sannan aka masa tara sannan aka tura shi gidan kurkuku da karyayyen hannu aka yi prison ya ci amana shi ko bai ci amana shi ba kai da kake zagin musulmai saboda mai yan malfa ka ji da ka gaya za ku kwashe da shi ku saurara sarakuna akwai wanda suka lalace su sune yan zahun gaba mun su akwai a cikin sarakuna akwai sarakunan da muke cewa Allah musu albarka sun ce ba su goyon bayan arri amma mun san waɗanda suka wuce gaba to bari mu ba ku shawara jokolo har yanzu yana nan kaduna yana nan da rai ku je ku tambaye shi da ya ba mai kalmasasshiyar hula ya ba arne amana zamanin arne da arna ya zauna da kafafunsa ya bashi ya bashi ko tsayawa ya sai da aka da shi wane ne ya tsaya buɗe wuta sai an kau da shi ku saurara kada fadawa su yaudare ka kada yan sai kayi su yaudare ka ana ɗan giwa jika raƙumi kakan zabo ba wani kakan zabo ka biya hankali arne ba abokin amana ba ne matsala ne yadda aka kai zabo tukunya haka zai kai ka tukunya babu abin da ya dame shi kuma ku saurara ku ji wallahi duk bala'in da muka gani zamanin mai kalmasai shehu hula ya fi sauki kwarai da gaske akan wannan mai yan malfa da kuke hayi kun san dalili mai kalmasai shehu hula bai taɓa bauta wani Allah ba sai da ya zama shugaban ƙasa ba wani Allah da ya taɓa bautawa na biyu wayanda suka taimake shi suka ɗora shi kan kujerar musulmi ne wannan kuma ya fito ƙarara ya nuna arna ne za su ɗora shi akan kujerar kenan nawa ne kafirci za a yi kafirci ne za a yi sallah mai kalmasasshiyar hula yana da abokai da iyayen gida a arewacin najeriya shi wannan mai yan malfar ko aboki bai da shi arewa in kuma akwai ku faɗa mun wane ne mai kalmasasshiyar hula a ƙasarsu akwai sarakuna masu mutunci da daraja wayanda suka yi magana ana iya sauraron su shi wannan inda ya fito ku faɗa mun wani wanda yake iya magana a saurare shi a area saboda haka shi protocol na akwai na gaba bai ba san wannan protocol din a kasar su ba kenan bala'in da za a tinkara nan gaba zai ninninka wanda aka baro a baya ko ba zai ninninka wanda aka baro a baya ku da kuke ganin cewa miyar ku za ta yi ta wannan hanyar kuka ɗauka cewa bamu da aikin yi ne wallahi a ci gaba da tafiya bala'in in ya zo ta kanku zai fara mu matsalar mu da sauki har yanzu ba mu saba da mota mai air condition ba har yanzu ba mu manta da tafiyar kama ba in an tashi daga wa'azin nan zan iya takawa daga nan zuwa wudil ban da matsala ina da training na saba da wannan ba mu saba bacci sai da air condition ba ba mu saba wannan ba ku saurara ku ji ku ne sauro ba ku so ya cije ku saboda ba ku saba da shi ba mu sauro mun zauna a teburin shawara har ma mun fahimci juna da shi ba matsala bane mun iya cin lami ba matsala ba ce a wurinmu ku ne ba ku saba da wannan ba saboda haka lokacin da bala'in zai zo kanku zai fara dirkowa shi yasa Allah ya ce allazina yatakizuna alkafirina awliya min dunil mu'minin ayabtaguna indahumul izza fa innal izzata lillahi jami'a saboda haka ya ku matasa wallahi ko majalisa bai halatta ka zauna inda zaka ji ana cewa to wai yanzu wai komai sai a ce an shigo da musulunci ai menene menene ina alaka siyasa da musulunci to ina ina in kai ka ce babu alaka ta da musulunci to arne shi ya gano alaka ta da arnanci wallahi in kun san abin da ya faru daga hawan mai yan malfa zuwa yanzu na illa wa addinin musulunci da kashe arewa wallahi baka sani ba ma yafi maka sauki watakila ka iya kwantawa a gida kai bacci wallahi ko a majalisa ka ji wani yana irin wannan magana ta ka masa burki ka ce kai saurara in arne ka zama ka zama arne in musulmi ka zama ka zama musulmi in ko ba za ka yi masa wa'azi ba tashi ka ban majalisar Allah ya ce a gaba da rama wa qarinu zila alaykum fil kitabi idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum na'am فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره saboda me innakum idza misluhum to kai su fa inna allaha jami'ul munafiqin yawa kai kafirina fi jahannama jami'a Allah ya ce wa qarinu zila alaikum fil kitabi hakika an sauka muku a cikin littafi ayar tana cikin suratul al'ami. an iza sami'tum ayatin lahi yukfaru biha idan kun ji ayoyin Allah ana kafircewa da su wa yustahza'u biha ana izgilanci da su akwai majalisai da zaka ji saboda kawai dalili na siyasa mutum yana izgilanci da ayar Allah ana izgilanci da maganar Allah ba dan kai ba kawai saboda dalili na siyasa haramun ne ka zauna a wurin kai ahlus sunna haramun ne bai halata Allahumma sai dai zaka yi wa'azi in zaka yi wa'azi to yi wa'azi a wurin in ba za ka yi wazi ba to wannan majalisar ba wurin zaman ka bane fala qa'udu ma'ahum kar ku zauna tare da su inji Allah hatta yaqudu fi hadithin gairi sai sun shiga cikin wani labari daban wai kaji mutum yana cewa me hada malaman musulunci da siyasa ga fasso an dauko mataimakin shugaban kasa ko kun ji wani kirista ya ce dan me fasto ya je zama mataimakin shugaban kasa ba ku an samu ba o sai malamai ne ba za su shiga siyasa ba jiha taraba rabarin ya zama gwamna ko bai zama gwamna ba akwai kiristan da kuka ji magana don mai rabarin ya zama gwamna wai sai mu yanzu wai idan kana alaka da addini wai babu da maka magana akan siyasa to mu yi haɗa malamai da siyasa wai ji mutum ya fito cikin yin radio kawai wani sakaran banza just a zero behind a decimal point wai ya fito yana magana wai mu yi haɗa malamai da siyasa to mu yi haɗa ina malamai su <coughs> mai haɗa malamai da siyasa wai dan mai malamai za su yi magana siyasa amma ga rabaran rabaran suna zama shugabannin suna zama gwamnoni ga fastoci suna tsayawa takarar shugaban kasa duk wannan ba laifi bane abinda dai ba ku yadda ba shine a ce malami ya yi magana kan harkar rayuwar al'umma wannan lokacin ya riga ya wuce wallahi yanzu ko ina fagen kamfen ne limaman juma'a duk sanda za a ba bada kuɗuba yanzu kuɗubobi duk a dawo da su kan zaben 2011 duk limamin da ya hau kan mimbari in za a yi kudu ba karkai da kai kudu ba ta kare baka jawo ayoyi na alwala'u walbara ala bau'il kitabi wa sunna idan ka hau kan mimbari wajen kudu ba sai an jawo ayoyi na alwala'u walbara wallahi ba arne original ba a musulman ma sai mun tsaya mun darje tun da a tsakanin su sai da abokan zuma ne giro ya faɗa mana sai da aka caji aka ce a cikin su sai an zaɓo wa fi dama dama a musulman ma sai mun tsaya mun darje sai mun kalle ka da kyau tsaf za mu tsaya mu kalle ka mu ga yaya idan muka ga kai wannan kana da gemu kai wannan ka kwalkwale sassas wannan wannan ka kadan ja sama sunna sunna wannan yana jan ƙasa kai ku ce Allahu akbar gaskiya na faɗa ko ba gaskiya na faɗa ba sunna yanzu sak ba ja da baya ya ku bayin Allah ku saurara ku ji Najeriya ba yi ba mu san cewa ƙasa ce da musulmai da waɗanda ba kai ku ce Allahu akbar Allah ya ce in kuka zauna da su innakum idan misulhum lalle ku kun zama kamar su Allah ya ce inna Allah lalle Allah jami'ul munafiqina zai tattaro munafikai wal kafirina da kafirai fi jahannama a wutar jahannama jami'a gaba daya ana rama ba mu aya ta gaba Alladina ya taraba ba su To ya sifa su take ya sifa su take. Ka na da kun fati hun Allah ya kalu alam na kuma a kun. Ka ji matsiya ta wayin kana. Wayin kana lilka biri na nasibu. Yawwa. Kalu alam na sahawi ala ya kun wana na kun min Wani hukunci ta lahira alama. Wani hukunci ta lahira alama. Wani hukunci ta lahira alama. Allah ya yarda da na musulmai wa ya ji Allah lil kafirina 'ala al mu'minina sabila kada babu labarin munafukan nan ya suka da ya suka alama إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قتالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مجاجبة مجاجبة مجاجبة مجاجبة مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء الآية ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا أتو مجي لاهرة مجي لاهرة مجي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا تو يا مكو مستكي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا وأتسموا بالله وأتسموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما kai ku ce Allahu Akbar. Allahu akbar Allah ya ce inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a ya sifan munafikai take Allah ya ce allazina suna bikum wato su suna nan yan dako ne inji Allah madaukin sarki fa in kana lakum fatahun min Allah qalu alam nakum ma'akum in an buga an buga sai kuka samu nasara daga wajen Allah sai sai da ma tare da ku muke. wa in kana lil kafirina nasibu idan kuma arna ne suka samu nasara musulmai sun fada cikin jarabawa sai su koma kuma wajen arnan sai su ce alam nastahawiz alaikum ashe ba mu taimake ku ba ta hanyar mun samu damar da za mu iya kashe ku mun samu damar da za mu iya samun nasara a kanku amma duk da haka muka ƙi mu aikata haka da mun aikata haka da yanzu babu ku alam hawis alaikum wa namna'akum minal mu'minina ba mu muka taka wa musulmai burki ba har ya zama ba samu daman karisa ku ba ba samu daman yin galaba a kanku ba ba samu daman yin nasara a kanku ba ka ji matsiyaci dan bugi sa bugi taiki in ta aka yi nasara ya ce nan yake in na aka yi nasara ya ce nan yake to mu haska kada da tocila mai cin batar takwas mun gagga Allah ya ce fallahu ya hakumu bainakum Allahu ya hakumu bainakum yawmal qiyamah Allah ya ce hukunci ma sai an je lahira Allah zai hukunci a tsakanin sai Allah ya ce ne Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina Allah ya ce bai bada wata dama ba bai sanya wata dama da arne zai danna masu imani ba inji Allah da wannan ayar malamai suka ce arne ba a yadda ko mace musulma ya aura ba dai in ya aure ta shine shugabanta musulunci bai da shugabancin shi ba mata ya auri mace musulma ba a yadda ba da miji da mata waye shugaba to bai halatta ya auro ta ba domin idan ya auro ta Allah ya ce bai da arne danna mai imani ba to kenan ga arne to kuma sai yanzu ne za zo da sunan siyasa a alhamdulillah matasa kun fito kun yi rijista mun san irin cuwa-cuwa da murkususun da aka yi ta yi yanzu wannan ranar ta ƙarshe a nan kano Yawancin duraren da aka yi rijista sai aka ce sai gobe su zo su karɓi katin washe gari ma'aikatan suka ki fitowa yanzu haka akwai dubban mutane waɗanda sun yi rijista ka dangula ka yi komi sai a ce sai an koma a firintin sai gobe za a zo da shi ranar ƙarshe kuma aka ƙi fitowa kati dubban katin mutane na hannun masu zaɓen ku zagaya kudancin najeriya da wuraren da ba musulmai ba ƙarfe takwas masu yin rijistar ƙuri'a sun fito ba su tashi sai biyar amma duk inda aka ce cikin musulmai ne ba su fitowa sai ƙarfe goma sha ɗaya haka ne a nan kano ko ba sha ɗaya suke fitowa sannan karfe uku na rana sai ka ji an tashi sai ka ga yare eh, ko a ce ba su yayi sanyi ko ya dauki a ce muku zancen maza da wuri a ni ba a yi aikin ba akwai wuraren da in an zo dangulawa ya tsu goma ake so a dangula da ka dangala uku ko hudu in sun gaba wayayyu bane sai a ce shikenan an gama wannan kuri'a kuma ta zama invalid ba za ta yi amfani ranar zabe ba sai da aka dawo ana canja akwai wuraren da dubbai wasu daga nan an lalata kuri'a su akwai wuraren da cikin dare za a je ana yi wa wasu a wajejen bautar su kamin safe kwamfuta ta gaji da ranar sai a fito a ce kwamfuta ta lalace a taimaka turancin banza da wuce akwai wuraren da yarinya za ta zo ta kai shekara sha tara kawai mutum ya tsaya ya tafi kifiki da ido kuma arna ne ba wai ke baki kai ba no under age under yana wani wuri da karshe sai a kyayi alhali ga ya a talabijin da kafafen watsa labarai a naija Delta waɗanda ba su kai ba under age yara karara duka ana musu saboda ana so sai an kara yawa wallahi akwai garin da muka samu labarin coci ta bada fatawa cewa kiristoci su rinka auren mata biyu daga yanzu don a rinka haihu yara da yawa kun ga ta'addancin da ake yi a Jos duka ana yin shi domin a kashe musulmi a rage adadin su saboda an ga musulmi suna ƙara ƙarfi za su yi tasiri akan siyasar Jos alhamdulillah duk da haka Allah ya samu na da yawa kuma an samu yin rijista ranar jefa ƙuri'a ka faɗa wa matarka in za ta zo wajen jefa ƙuri'a ta samu ɗan kulikulin haji haka ta sa a cikin jakarta wannan ya jaka da ake ratayawa ko wani dan garin kwaki da fewa wuta da dan ƙullin kulikuli a ciki layi in tun daga safi har sallar magariba in layi daga nan ya wuce gadon kai ta bi layi kuma sai ta zo ta dangwala matasa a ranar ku fito ku cincirin da kowa sai ya dangwala annabi dama ya ce an gaban na da me ake canjawa marra aminku munkara da kafa ko da hannu da من رأى منكم منكرا فليغير kun gane hadisin a fito a jalayi kuma a tsaya kuma sai ka dangwala kuma kar wani ya zare maka ido a kasa a tsare a raka a jira a sa ido a yi buzurai wanda ya ce zai taba kun gane karatu kun fahimci karatu Allah ya ce walan ya ji alallahu lil kafiri na alal mu'mini da sabila sai Allah ya ce mai ala rama innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum to ku saurara ku saurara akwai wani tsoho yana nan mai alkaba ba guga kun gane shi wani tsoho yana nan yana yau da alkaba ba guga kun gane shi yana nan yana zagayawa yana yi wa arna campaign ya zo nan karaye a nan cikin jihar kano mun san wanda ya turo shi mun san karrama shi da aka yi a gidan gwamnati muna da labari mun san me aka murkusa mashi a gabanmu aka ba shi a tim na amirul hajji aka tafi da shi a samin ɗin da aka ba shi kenan ko ba da shi aka je ba to amma yana so yawa arne campaign ya san mutanen nasa ba za su da ba in ya ce a zaɓi arne a bar musulmi to sai bullo da wata shegantaka da a zaɓi dan izala ƙara a zaɓi kirista da a zaɓi dan izala ai shi kirsa akalla ya yadda kai musulmi ne amma dan izala kai bai yadda kai musulmi ne ba da Allah tsoho in dai kana da hankali tafi jos ka samu yan ɗariƙa kana jos ka ce musu da a zaɓi ɗan izala ƙara a zaɓi kirista kirista ya fi ɗan izala adalci kaga in ba su maka saifin hamma da gyaran kafirai to da Allah in tambaye ku wani ɗan izala kuka taɓa jin ya zagi ya zagi wanda ya zagi ɗan bidiya mun taɓa zagin su mun taɓa marin wani ɗan bidiya mun taɓa rushe masallaci wani ɗan bidiya mun taba duka wani dan bid'a kun taba jin ahlus sunna sun taba kashe dan bid'a ko sai dai su a dake su a fasa musu kai a sare su a kashe su alhamdulillah Allah ya taimake mu da yaje karaye yana da azabi ran izala kana azabi kirista mutanen nasa da suka taru sai suka koma gefe suka ce a ah, tsohon nan da aka ce a murkusa masa kaya ne ta tabbata wallahi ci gaba da zagayawa mutanen naka wata su za su ta tashi domin kan kowa ya riga yawa yanzu ba wata hikima da zaka kunso yanzu ka ce wai zaka zagaya mutane wai ka fake da bambanci tsakanin izala da dariƙa wai ka ce da wannan zaka fake kai gullo campaign baka da wannan kofa ba ta yi wa zagaya bismillah ga fili ga mai doki zagaya bismillah ba yana ne na zagayawa ba ina garin azare mutanen ƙara sun kira na suna cewa ga fatawar da aka bayar an je kaduna an yi wannan magana aka yi tinja tinja da kyar aka kwantar da fili to sake komawa je ka ci gaba da yi ah, ba yi da mutane za a yi ba innal munafiqina yukadi'una Allah munafikai Allah ce suna yaudaran Allah wa huwa kadi'uhum alhali wane ne mai yaudara su Allah yana mayar da yaudara yana musu mu'amala irin mu'amala da suke masa aljaza'u min jinsil amal dama wannan shine kaida ta Allah ba suna suna ganin suna yaudara Allah ba su sun ce masu imani ne sun fake da wannan suna cuwa-cuwa a cikin musulmai shi kuma Allah sai ya basu bai taba su ba don su ɗauka lami lafiya sai an je filin kiyama shine ma'anar huwa kadi uhu Allah ya ce wa iza qamu ila salati وإذا qamu ila salati qam kusala yurauna nas wala yazkuruna allah wala يذكرون الله إلا قليلا تعالى رمى ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا أبي الله زي مسلم في أكل وازي آتيناهم من لدنا أجرا عظيما لألا زي كان مسلم وهديناهم صراطا مستقيما فلسطة داكتاتكنا داكتاتكنا داكتاتكنا على رمى kai ku ce Allahu akbar akwai wasu daga cikin munafikan ku sa akwai wani abu ahlus sunna yanzu duka duk kowa ka sawa ido duk inda ka je wajen jami'an tsaro ba za ka ga report daga coci ba amma Allah Allah yake aji mun sa wa'azi da an sa za ka ji wance to aje a binciko a dauko a kawo a bincika a ɗauko a kawo idan akwai da za ka iya kai mu lahira baka kai mu lahira ba akan wannan matsala ku saurara ku ci ku saurara ku ci kun ga wannan hanyar da muka ɗauko daidar Allah forward ever backward never ba mu ke ba da nasara ba wa ke ba da nasara da muke so mu sauke nauyin mu Allah ya ga abin da ya kamata mu yi mun yi an yi nasara ba a yi nasara ba ko bayan mutuwan mu sai kun gani da idanunku 1999 sanda aka ɗauko mai kalmasasshiyar hula mun yi wazi a daura haka ne mun isar da sako aka ce bamu da kunya bamu da hakali ba mu san siyasar Najeriya ba yanzu wayannan da suka faɗa mana wannan magana suke yin Allah ya isa ga mai kalmasar shehu hula kuma ya gama da su sura rasa yadda zasu 2003 an yi kwamiti mai karfi aka ɗora wa kwamitin zagaye ƙasar nan gaba ɗaya domin isar da saƙo muka isar muka ce fakar a maimaita aka maimaita 2007 Allah bai kashe mu ba mun yi kwamiti mun zagaya ga mala abubakar giro ga dokta Najeriya nan sai da muka karaɗe ta gaba ɗayanta sai da zama duk inda muka je jami'an tsaro daga bila ana bin mu kaf Najeriya nan sai da muka karaɗe tazarce da ta taso sai da muka zagaye Najeriya na mun fara da Lagos muka kare a Maiduguri kaf sai da aka kewaya ta aka zo zaɓe muka kare kewaya ta kaf da muka faɗa ba a yarda da shi ba yanzu an ganshi a ƙasa ko ba a ganshi ba wallahi wannan ma da muka faɗa ko an yadda ko ba a yadda ba duk dabara da 'yan siyasa za su yi su gyara su yi su gyara ba za ta gyaru ba matukar wannan ƙasar tana nan Allah bai nade ta ba sai an ga abin da muka faɗa nan gaskiya ne abin da muke so mu koma zuwa ga Allah Allah ya ga mun sauke amanan nauyin da ya dora mana in mun yi wannan alhamdulillah mutuwa akan wannan hanya kuma mu sa ta cikin matsala ba ga malam giro mu wasiya mun daɗe da rubuta ta komi mun kammala in yanzu ka shirya ga fili ga mai doki fale faddal mashkuran ma'ajura babu da matsala kuma mun gane sunna da musulunci da jinin bayin Allah ake mata bayi ta girma kullum nakan ba ku misali da mutuwar malam Ja'far ɗaukaka addini sai ko kashe addini ce wallahi ni a fahimta ta malam Ja'far da kamin ya mutu an zo an shawarce shi a ce ka yadda ka mutu amma a nuna masa ci gaban da Islam zai yi sanadiyar mutuwar shi wallahi malam Ja'far zai zabi ya mutu in ya rayu ma me ya amfani rayuwar shi ba ya daukaka addinin ba to in sai mutuwa sace za ta daukaka addinin dan me ba zai je mutu addini ya saba ba ba abin da muka aje a wannan duniyar ba mu bin ta bashi mun sake ta saki tara gaskiya ba a daina faɗin ta kai kuma duk abin da za ka yi ka yi ga fili ga mai doki abin da muka sani إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ولهم عذاب جهنم قال تورا سو ولهم عذاب الحريق مو abinda muka sani kawai wannan shine kaida duk yadda zaka fitina masu imani saboda addini ga fili ga mai doki amma muna baka tabbas ka jira jahannama tana jiranka kuma wallahi in kaga baka shiga jahannama baka mutu ba sai dai ka hana kanka mutuwa kuma ni na san ko ka ki ko ka so ko ka yadda ko baka yadda ba ko ka amince ko baka amince ba dole sai ka mutu kuma a ƙasa za a danna kai abin da muke faɗa maka ka jira jahannama kai kuma tana jira ka kuma za mu haɗu can kuma daɗin abin wa'azin ba a daina kun ga matasan nan da ke kabara sai ran da aka ce ba malam su gira ku ga bala'i yanzu duk wayannan da kuke gani masu saucin ra'ayin ne yan bala'in suna nan cikin marasa hulan nan da kun ga marasa hulan nan da ake wazi suna Allahu akbar wallahi yan bala'in suna nan daga ran da kace ka gama da giro da Bini usman da ali aliyu da dr pakistan da daurawa da sani ashir in ma har ihda ashara ka gama da ita gama da ita sai ka gama da ita sai wasu matasa su zo su kunna wa bid'a da kafirci da shirka wuta forward ever backward never ba wuta da ba sai ala rama kitamuhu misik ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله هذا آه، الله